let the tree. This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai baba yakubu makeri ne tare da muhammad hafiz baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau lahadi biyar ga watan janairun shekarar 2025 bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin kallabi na alheri grace abdu wanda a yau shirin zai yada zango a ghana domin jin abin da mata a kasar ke fatan gani a wannan sabuwar shekara amma kafin nan ga baban leda cikakkun labaran duniya Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniyar. Rasha ta faɗa yau Lahadi cewa Ukraine ta kaddamar da wani harin martani a yankin yammacin Kursk da nufin dakile dakarun Rasha da na Koriya ta Arewa da ke kokarin kwato yankin da sojojin Kiev suka kwace a watan Agustan bara. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce Kiev ta tura gungun masu kai hari da suka kunshi tankokin yaki biyu wata motar kawar da nakiyoyi da kuma motocin yaki masu sulke guda goma sha biyu tare da sojoji zuwa ƙauyen Bardin. Moscow ta ce dakarun Rasha na ƙungiyar Arewa masu harba manyan bindigogi da na jiragen sama sun yi galaba a kan gungun sojojin Ukraine da ke kai farmaki. Ko da yake rahotanni sun ce sakamakon yakin bashi da tabbas. Da yake tsokaci kan rahotannin baya-bayan nan, shugaban ma'aikatan fadar shugaban ƙasar Ukraine, Andriy yarmak ya ce Rasha tana girbar abin da ta shuka. ministocin gwamnatin rikon kwaryar siriya sun buƙaci amurka da ta ɗage takunkuman da ta ƙaƙaba mata a damascus a ziyararsu ta farko a qatar tun bayan hamɓarar da gwamnatin bashar al-assad a cikin wata sarwa da aka fitar ma'aikatar harkokin wajen qatar ta ce firayim ƙasar ta yankin gov ya gana da ministan harkokin wajen siriya na rikon kwarya assad al-shaibani da ministan tsaro murhab abu kasra da kuma sabon shugaban hukumar leƙen asiri anas khatab sanarwar ta ƙara da cewa prime ministan qatar sheikh muhammad bin abdulrahman bin jassim athani ya jaddada matsayin ƙasar qatar na goyon bayan haɗin kan ƙasar syria da 'yancin kai tun da farko wani jami'in diflomasiyyar syria da na qatar sun tabbatarwa da kamfanin dillancin labarai na aap cewa shaibani ya isa ƙasar a safiyar lahadin nan domin ganawa a qatar masaukin bakin sansanin sojin amurka mafi girma a yankin labaran suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ma'aikatan lafiya a gaza sun ce sabbin har-har da isra'ila ta kai ta sama sun kashe mutum akalla 21 ciki har da ƙananan yara akalla biyu har-haren ta sama guda uku sun afka wata mota da wani gida da kuma mutane akan titi a birnin khan yunus da ke kudancin yankin a ranar asabar da safe daga baya an kai hare-hare a tsakiyar gaza ma'aikatar lafiya ta gaza ta ce akalla mutum tara ne suka mutu sakamakon har-har a cikin sa'o'i 24 da suka gabata ana ci gaba da wani sabon yunkuri a katar na tsagaita wuta bayan shafa kusan watanni 15 ana yaki tsakanin isra'ila da kungiyar hamas sai dai tattaunawar da kasashen amurka qatar da kuma masar ke shiga tsakani ta yi ta samun rashin nasara Babban jami'in tsaron shugaban ƙasar Koriya ta kudu Yun Suk Yol ya faɗa a yau Lahadi cewa ba zai iya ba da haɗin kai ga ƙoƙarin da ake na kame shugaban da aka tsige ba. Wani furuci da ka iya janyo rikicin siyasa ya rikide ya koma wani faɗa mai tsanani. Yayin da aka ba da macin kama Yun bisa dalilin ta yadda tarzoma da zai kare da tsakar dare wato karfe uku na yamma agogon GMT na ranar Litinin. Jami'in Park Chung John ya ba da misali da muhawarar shari'ar da ke tattare da sammacin a matsayin dalilin rashin ba da haɗin kan dole ne a guji kalaman batanci da ke cewa a mayar da hukumar tsaron fadar shugaban ƙasa zuwa rundunar soji mai zaman kanta in ji shi a cikin wata sanarwa da aka fitar inda ya kara da cewa ta samar da tsaro ga dukkan shugabannin ƙasar tsawon shekaru 60 ba tare da la'akari da siyasa ba. Kamfanin dillancin labarai na yunhaf ya bayyana cewa waɗannan kalamai na zuwa ne bayan wata kotu a birnin seoul ta yi watsi da korafin da lauyoyin yun suka yi na cewa sammacin kama shi ya saba wa doka kuma ba shi da inganci sai dai kiran wayar tarho da aka yi wa kotun domin neman jin ta bakinta ya ci tira. Costa smithis tsohon firaministan girka kuma wanda ya tsara shigar kasar cikin kuɗin bai ɗaya na turai wato euro ya mutu yana da shekaru 88 kamar yadda gidan talabijin na kasar tvert ya rawaito wanda ya kafa jam'iyyar pasok mai ra'ayin gurguzu a shekarar 1974 ya zama shugaban masu kawo sauyi na jam'iyyar inda suka fafata da shugaban jam'iyyar andres kafin daga bisani ya gaje shi a shekarar 1996 shugabancinsa wanda ya kasance daga watan janairun 1996 zuwa watan maris na 2004 har yanzu yana rike da tarihin gwamnatin girka da tafi daɗewa. A gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu ko bari mu je ga shirin kallabi. a cikin ma tarihi na ni ina jin har taxi driver na yi na sati biyu a lokacin abiola an rufe banki kuma babu kudi a hannuna to kuma ba zan bada kaina ba so saboda haka na sa kaina in yi taxi driver domin in dogorar da menene zan yi ma a sabu kudin da za a ci abinci da bankuna sun rufe kallabin shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkanmu da sabuwar shekara barkanmu kuma da saduwa da ku a shirin kallabi na farko a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya Shirin kallabi, shirin da ke haska fitila kan abin da ya wa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma, kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a ɓangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba. Sunana Alheri Grace Abdul. shugabannin al'umma a kasashen duniya a kowane mataki sukan yi wa al'umma alkawalin ingancin rayuwa a jawabansu na sabuwar shekara yayin da a nasu bangaren al'umma ke bayyana inda suke so hukumomin su mai da hankali za mu ji abin da mata a ƙasar ghana ke fatar gani a wannan shekarar kallabin da za mu buɗe shirin da ita a wannan shekara wata mace ce da bata yarda rashin karatun boko ya hana ta bada gudunmuwa ga ci gaban al'umma ba. za ku ji kowace ce da kuma irin ayyukan da take yi tsakanin al'umma. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. kafin mu kai ga mu da kallabinmu ta mako bari mu faro takon a kasar ghana inda mata suka bayyana wa shirin kallabi yadda rayuwa ta kasance a shekarar da muka yi bankwana da ita da kuma inda suke so hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekara ga abin da suka shaida wa shirin kallabi. Gaskiya shekaran da ta shuɗe yawanci iyali an samu matsaloli da yawa saboda rashin kuɗi rashin kuɗi kasan shi kuɗi shi ke taimakawa ta kowane bangare ta bangaren ciyarwa ne lafiya ne sutura ne da komi an samu matsala saboda ayyuka ya zo ya yi karfi gari ya yi karfi abubuwa bai tafiya yadda ya kamata shi. ya bari ana samun matsala tsakanin aurayya domin shi miji ya fita namiji ya fita bai samu abin da zai kawo gida ba mace kuma watakila watan ita tana aiki sai da sayarwan abubuwa ya yi rauni ba kuɗi cikin gari yara kuma ana zuwa makaranta dole ka ga batun littattafai batun school fees ciyarwa yaro shi bai san babu ba fa an ba dai wasu da ake fahimtar da su ba domin shi yaro abin da zai samu ya sa a cikin shi shi ya dame shi shi sa iyaye an shiga matsala sosai ya bari aurayya da yawa ya mutu cikin wancan shekarar da ya shuɗe 2024 saboda rashi mu a nan kasar ghana da muka yi zabe mun zaben sabon shugaban kasa muna son shi wannan shugaban kasa ya taimaka mana ta bangaren tattalin arzikin Ghana. Tattalin arzikin Ghana a duba yadda za a gyara mana ekonomin Ghana sosai. Domin in an gyara ababa ina ji komi ya yi sauki kuma lamarin asibiti da makarantayyan yara yau da kullum a gyara mana saboda yara su je makaranta wata uku su dawo ko su je makaranta sati biyu sku su zo su zauna gida wata uku gaskiya bai dace ba yana barin karatun yara na komawa baya shi sa muna fatan sabon shugaban kasar nan ya duba mana lamarin yaran mu. da batun economy da abubuwa lamarin lafiyar mu gari yau da kullum asibitocinmu alkawalan da ya mana Allah ya sa ya cika burin shi to na Hafsa Kadir English daga nan Accra Ghana sunana Nasiba Tahir shekaran gade bai zama mu mu yan gana musamman mata da cikin population muka zama eh, raunannu yanda kasuwanci yanzu economic eh, crisis da muka face cikin 2024 da ya je affect inflation da ya bar kaya ka, daga kasuwa suka yi tsada to in kaya ya yi tsada mu mata ke wahala domin ne home managers shi ya sa stress ya zo cikin gida yana kawo eh, rashin samun dacewa wurin heads of the family ko kuwa partner domin kudin da mazajen ke bayar matan suka shiga kasuwa ba su gan aukin shi kuma in mata na gajiya wurin kasuwanci yana affect yara a bangaren samun abinci su ci na kiyayewa eh, kiwon lafiya bi mana balance diet kenan wadanga duka na cikin ababen da mata suka bi cikin shekaran ga hal karshe eh, economic factors ya zama cikin determinants wanda yake bisa akan hankalin mutane da ya sa suka muka je jefa huriya aka sake mulki. Suna na gimbiya Ummul Hairi Jafar daga Akra, Ghana. Shekarar nan da muka yi na 2024 ba sauki ba ne gida da yawa an wahala. Duba ga yanayin kula da ci, sha, sutura, makwanci saboda yawanci gidan hayi suke. Kuma yanayin gidan hayi an kara kuɗi ba wasa ba. Ka ciyar da yaro ka tufatar da shi kana da iyalai Allah dai ya kawo mana saukin lamari muna kira ga iyaye ko da yake muna so yara duka su samu ilimi su kai wani wani matsayi muna so ah, mu samu likitoci da yawa cikin mu muna so mu samu lauyoyi muna so mu samu manya amma idan aka ga ilimin yaro bai kamawa ta wurin don Allah a sa mai a shi aiki a bari yaro ya je koyin dunki ne in fitin ne aiki daban-daban na nan yaro da zai koyi shi ma wata ran tsaya kan kafansa saboda ba komai hukuma zai mana ba da dama an kare makaranta ana gida ba aiki da dama an kare school an yi university an yi masters an yi degree ana gida ba aiki ni abin da na gani cikin lokacin ga tun iyali wallahi tashi mu tsaya kan zamantakewa na iyali don yanzu zamani ne ya canza kana cikin iyali iyali dai yan uwa na zumunci na jini wallahi baka da ikon ka daka ma dan uwanka tsawa cikin lokacin ga za ka yi dan ka ne kana ganin kai dan uwanka ne ko kuma a'a unguwa muke shi ka ga yaro ya yi laifi ka zo ka gwada iko irin yanda aka gwada iko da mu mu ba iyayenmu ba ko makwaucinka ne ya ga kana wani abu wallahi ba zai yadda ba sai ya maka hukunci in ya maka hukunci ma gidanku za a zo a mai godiya amma yanzu ba haka nan bane yanzu ba haka nan bane kuma batun tsadan rayuwa wallahi muna ciki sosai amma muna ma Allah godiya da ya kawo muna wannan gwamnati da yake yayi alkawali yayi alkawalin cewa zai gyara komi me kike so ya mayar da hankali akai roƙon mu ne ubangijin Allah ya bashi ikon gyarawa. ma da shirin kallabi kuke sauraro da ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. mu ta mako wata mace ce da Majalisar Ɗinkin Duniya ta karrama a matsayin jakadiyar zaman lafiya sabili da gudunmuwa da take badawa tsakanin al'umma. Kadan kai ku da nisa, waka aka ce a bakin mai ita tafi daɗi ga kallabin mu ta mako. Sunana ambasadar ta Fatima Muhammad Gwani, uwar marayu na Najeriya, kuma ni 'yar kasuwa mai saya da sayarwa. To shi na gada, kuma shi nake yi. Babban kungiya wanda take grassroot mobilizer for better nigeria initiative wanda nake wakilta da dumbin mata da matasa to ni uwar marayu har da almajirai da ma an ramomi ba ni tarihinki takaitaccen tarihinki ina aka haife ki wani shekara to ni yar jihar borno kuma local government bama aka haife ni a karamar hukumar bama babana an rama ne na zaure ba abin da aka gada a gidanmu a kakan kakan kakana har zuwa mahaifina ba abin da ake yi almajiranci dai ba sana'a ba ne akwai sana'a na hannu wanda mahaifina yake gara da shi shine tailoring a kawo almajirai akwai zawoyoyi da ake koyarwa kuma a koyar da kur'ani mai sarki kuma a koya ma yara sana'a domin duk wanda ya zo ya ce zai kawo yaro karatu mahaifina in ya yi karami da yawa tun zamanin daɗin ba zai karbe shi ba sai dai ya ce to za a koya masa amma kuma za a koya masa sana'a domin yana cewa malanta ba sana'a ba ya bambanta da irin almajiran da ake da su yanzu insha Allah to ko wancan zamanin haka mahaifina yake da hakida saboda haka gado ne wurin sana'a gado kika yi kuma wajen taimakawa marasa galihu kenan? Eh dama ai shine makasudin an kawo yaro almajiranci kuma a koya masa sana'a hannu bacin wannan kuma akwai rumfuna wanda ake ci litinin talata laraba alhamis juma'a har zuwa sati to akwai kasuwannin kauye za a dinka kayayyaki dila dila to girke girke yaran kuma wanda suka dan rika za su je akwai rumfuna a kauyuka wanda za su ci kasuwan kauye haka sana'a ake koya musu kuma a yaye su a musu aure mahaifina ya musu musu aure kuma ya ba su limfa kuma ya ba su keke na ɗinki kuma ya ba su jari shi ya sa na ce gado an kuma babana shi magada ya kakana shi kuma akwai zawuyoyi ana koyarwa hafisan qur'ani ake yayewa sosai kuma shi sana'ansa fartanyan noma yakan kai kamaru yakan kai chadi a wannan zamani na dadin to shi ma mahaifina ya tashi ya gani babansa yana yi su ne har noma ake hadawa sosai kuwa kwarai da gaske fartanyan noma ake zuwa a mota mota irin lori din nan na katako shi shi za a cika kaka na wanda ya haifi babana kenan shine muhammad gwani to ni ba haife na sunansa abubakar amma muhammad gwani sunan kaka na nake ci da ni babana ya haife ni yar fari ne saboda haka ana jin kunyan a ɗauki sunan shi a hada da shi saboda haka kaman kanwa kanwa haka to shine tarihin rayuwata to shine eh, eh, na zo ni kuma sana'a ni kuma shine har gobe ina yin wannan tailoring din amma na cikin AC <laughs> dan na zamani kenan <laughs> na zamani ma'ana in je Switzerland a yanzu kenan amma a da na fara da Senegal zan je Senegal irin kaya renonin nan ita zan siya kuma ba wai akwati daya biyu ba fa zan iya yin akwati sha shida sha takwas ashirin da zan zo da shi ina da kantuna a nan mm. Abuja da Lagos kuma dan zan je ina sa abu din mota na in in je ofishin custom immigration aiki na kenan in je maiduguri in saro huluna ni dinna da kai gani sai in zo ina ta hada hula da waye kai ni hozula ne dai a cikin ma tarihi na ni ina je har taxi driver na yi na sati biyu a lokacin abiola an rufe banki kuma babu kudi a hannu na to kuma ba zan bada kaina ba sai kika yi taxi driver sai me ya kamata na yi a rayuwa in yi dogara da kaina dan kanne na sun zo mini hutu daya barewa college zaria daya gwamnan college kefi sun zo kuma ranar juma'a ranar ranar alhamis suka zo juma'a aka fara tarzoman abiola ba ni da wata sana'a wanda zan je in siya in siyar kuma kuɗi na na banki to menene ne zan yi kuma ni mace ce so saboda haka na sa kaina in taxi driver domin in dogorar da menene zan yi ma a sabu kuɗin da za a ci abinci da bankuna sun rufe duk motocin ka sai ka sa yin to mota ta ni yin na sa ina yawo ina idiya raba idiya raba idiya raba ina da motan kaina ina da karina one to saboda haka na ci gaba da zama taxi kwarai da gaske sai da na yi taxi driver na sati biyu akwai a cikin profile ɗina. To karatu fa? To alhamdulillah to karatu dai mun gode ma Allah na yi wanke zubar karatun allo wanda muka gada a gida. Makarantar boko gaskiya na sha kai kaina Allah bai kaddara ba saboda kakata ta dinga gudu da ni ni ban yi boko ba sai makarantar nan ta allo ita na yi na zaure karatun zaure wannan almajiranci ita na yi mm. da ita kamar yadda nace na gada to ita na yi to ya batun iyali to alhamdulillah Allah ya albarkace ni da ya daya mai suna Aisha da jikokina guda uku kuma akwai ya'ya da yawa na yan uwa na kanne na yayu da sauransu yanzu haka a gidana akwai mu 27 ne kuma duka opens ma'ana marayu akwai jibge ya'yan yan uwa wanda na yaye a lokacin boko haramun yan na da aka yi musu yankan rago da kawunnai na da wanda aka kashe a masallatai a hanya suna dawowa maiduguri da haihuwa da sauransu irin su hassan da hussein da sauransu duk na yaye su suna maiduguri a gidana kuma a nan a karkashin inda nake yanzu mu 27 da bakwai ne kuma akwai marayu masu yawan gaske to su ne ai duk iyalai na ne duk yana ne su ma to ba ni tarihi yadda aka yi kika fara kungiyar nan na grassroots mobilizers for Better Nigeria Initiative. Yadda aka yi na Grassroots Mobilizers for Better Nigeria Initiative. To, makasudin fara wannan ita kungiyar nan to ni dai kamar da nake fada na sha ganin taimako a gidanmu. tun ban kai wannan ba ina ban wuce shekara tara goma idan gidanmu na bakin kasuwa idan babana ya aike ni ya ce in je in siyo wani abu lokacin nan kuɗin nan mai huji ko ba mai huji aka aike ni to zan tafi in na ga damuwa daidai da kaji ana kawo su lokacin sanyi ina sankarau din na wuya ya sankare kaji to maganin su za a sayi barkono za a dauki barkono a jika ne sai a bude bakin kazan nan ana zubawa zai karkada kanshi shi in dai akwai tsawon rayuwa to zai tashi to ni fa anan nake zan manta an aike ni zan ɗauki kuɗin nan in yi hidindimu da shi na mutane a neme ni tilas ba gani ba an daina aikana a takaice a gidan mu saboda in an bani in na gama wanda yake da bukata zan taimake shi sai in labe ina kuka in ce na ga taimako babana baya yi fada sai ya ci gaba da aikan kannena aka bar ni so na fara wannan rayuwa taimako tun ina yarinya karama to da tun na girma kuma aiki na ne taimako duk inda na ga taimako ba kaina nake wa jama'a musamman mata da matasa musamman na ga almajirai da suke wannan garan a titi ba ni son ta to ni kullum aiki na ne ya za a yi in taimake su ni wallahi ban san iya taimakon da na yi ba sai dai in takaita to saboda haka na fara taimako sai su suka ce min lallai ya kamata in yi mata rajista kungiya na zo na yi rajistan kungiya fadmobu kwa foundation for the needy that is shekara 2011 2011 na yi ina ta yin kunda wannan foundation na samu karramawa kala iri-iri daban-daban har zuwa united nation da sauransu an bani ambassador of peace wannan ambassador da ake faɗa ba ta ta jakadan kasan waje bane jakada ne na taimako na samu babu iyaka amma sai daga baya aka bani shawari abin foundation din kungiya tana ta girma mm. tana ta fadada to sai aka bada shawara cewa eh, dikwa local government ne yanzu ma an raba dikwa da ba ma da duk a hadin muke ni yar a dikwa yanzu an raba yanzu an raba saboda haka ya aka ce to ai in an je waje iya zaman to a kasashen waje za a iya samun tallafi kuma aka shimfida layout a gan cewa ba ma wani karamin eh, local government ne a jihar borno zai zama kamar ba zai bada ma'ana ba to shine sai na zauna kuma na shawari da sauran jami'ai na na zo na yi mata rajista wannan grassroots mobilizer for beta nigeria initiative shekara 2018 that is 2018 aka yi wa kungiya rajista kuma sai akwai a wannan fadbobu dikwa foundation for the needy akwai yata ni ma ita ma ta gaje ni duk inda take taimako sai ni na fidda kaina a director sai na kyale na bar mata ita tana ci gaba da wancan don tana so kuma tana ciki ita ne founder ni kuma founder ne na grassroots mobilizer for better nigeria initiative kaji yadda aka yi na fara wannan taimako onda wannan foundation ɗinka a karkashin wannan kungiya an yi abubuwa masu yawa na alheri har makarantu aka ce kina da su makarantu wato idan na je na samu makaranta yugu-yugu an yar da ita gwamnati ta gina to ni sai raya ta tunda a cikin kudin kasuwanci na babu inda nake samun taimako gida da waje sai yi plan sai in ga me na siyar me na siyar me na siyar na cire zakka hakkin Allah abin da ya rage wannan shine project din da zan je in nemi mensa in nemi labor an dauki kujera ta in je in zauna na gyara makaranta sai kuma in koma domin ni ban yi boko ba saboda haka yana yi mini ciwo makarantar mata ya mata ya dame ni sai na koma sangaya sai na ga a karatun allo sai in tantance mata masu yawa sai na je community in yi magana da iyayensu kusan fa suna bani kamar kyauta yayan ne tunda da kin zo mama kin zo ki dauki yaran nan kamar kyauta suke bani a jihar nasarawa na yi ya'ya mata yara kanana daga karatun allo na yi mubin dinsu ya kusan su ɗari hudu yanzu ni nake musu uniform kuma makarantar nan gwamnati ta yi abandonin nata babu ticoci na dauki mai matsayin digiri da mai matsayin diploma ina biyan su albashi kowane wata yan garin ne su kyauta za su yi volunteer ne su su memba ne na organization ɗina yanzu saboda haka shine irin ɗaya daga cikin taimako da nake ina son na ga cewa na ɗauki mutum wanda ba komai ba yara su dawo a nuna musu cewa za su iya zama wani abu. Mata kokari kokari amma ba zai gane ba. Babu shakka kin ci sunanki ambasada ba iyakarta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji irin gudunmuwar da ambasada Fatima ke badawa a sauran jihohin Najeriya. Uwar gida, ke ma kina iya shiga shirin domin haska fitila kan gudunmuwa da mata ke badawa ga ci gaban kasa da kuma jawo hankalin al'umma kan kalubale da suke fuskanta da nufin neman mafita. Muna godiya ta musamman ga kallabinmu ta mako ambasada Fatima Muhammad Goni Maman Marayu da rawaninmu na mako Idris Abdallah Bako a ƙasar Ghana. Sai kuma wakilinmu Madina Dauda a birnin tarayya Abuja da suka ba da gudunmuwa ga shirin namu na farko a shekara ta 2025. A madadin su duka ni alheri ke muku fata alheri da kuma fata shekarar nan ta 2025 za ta kasance mai cike da ɗumbin albarka a gare mu duka da alheri. a gaida alheri grace abdu masu sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri idan allah ya kai mu da safe za ku ji wasu abokan aiki mu ɗauke da wani sabon shiri yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da ya taya ni gabatar da shirin da fiona wa mayi da ta shirya ta kuma ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan dare AlSantos. Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Allah ba mu alkhairin nan nasa amin san amin. Wassalam.